daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon ghana amma goma na safe a nan washington dc yau 23 ga watan disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya jiya juma'a ne shugaban faransa emmanuel macron ya sauka jamhuriyar nijar sojojin da ke dauke da makamai na kasar sudan ta kudu da ma waɗanda ba su dauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta babban kotun ɗaukaka ƙara a nan amurka ta ce umarnin hana wasu 'yan kasashe shida waɗanda yawancinsu musulmai ne da shugaba trump ya hana shigowa amurka wannan ya wuce karfin ikonsa to a cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa a najeriya jama'a ƙasar na ci gaba da kokawa kan matsalar karancin mai da ta'addabi sassan ƙasar ba ba masu mashin sai a ba masu jarka masu mota mu 'yan uka da amera banza su su damu da mu ba har ila yau a najeriya ƙwararru na ta maida martani kan jingina kasafin kuɗin baɗi da majalisar dokokin ƙasar ta yi wannan mataki da suka dauka idan har suka ce ba za su duba shi ba sai bayan wani lokaci mai tsawo zai kawo tsaiko za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum jiya juma'a ne shugaban faransa emmanuel macron ya sauka jamhuriyar niger domin ya gana da sojojin ƙasarsa da ke yaƙi da 'yan ta'adda a kasar ta niger takwara aikin sanar jamhuriyar nijar din ne muhammadu isu ya masa maraba da zuwa a babban birnin filin jirgin ƙasa ta niamey yau ne dai shugabannin biyu za su gana domin tattaunawa akan sojojin afirka da ke taka muhimmiyar rawa a yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar macron ya ce ba za su bar 'yan ta'adda a yankin ƙasashen yankin sahel da na sahara su yi tasiri ba ƙasar faransa wadda ta yi wa jamhuriyar nijar mulkin mallaka yanzu haka tana dubban tsofin sojojin da ke cikin nijar din haka Nijar ɗin ce ta fi kowace ƙasa yawan sojojin Faransa a masu aikin samar da zaman lafiya. Faransa na da dubban sojoji a wani babban sansanin sojojin wurin da shugaba Macron ya halarci ziyarar cin abinci. Domin ma mutunta wannan liyafar har da shugaban masu dafa abinci na fadar shugaban ƙasar Faransa Macron ya zo da shi a wannan wurin da aka yi liyafa domin ya shugabanci yadda za a tsara tare da dafa abincin wannan liyafar. sai dai ba sojojin Nijar kaɗai ne suka halarci wannan liyafar ba har da Amurkawa har da sojojin Amurka da 'yan Kanada da nama na Jamus. Sojojin da ke ɗauke da makamai da kuma na ƙasar Sudan ta kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. bangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yakinin zaman lafiya zai dawo cikin kasar duk da kin da gwamnati ta yi na sake zama ya sulhu da ita bayan yarjejeniyar watan agustan shekarar 2015 da bai yi nasara ba martin ele lamoro wanda shine shugaban tawagar gwamnatin kasar ta sudan a wannan tattaunawar da aka kammala a addis ababa ya ce duk da yake an samu muhawara mai zafin gaske lokacin wannan tattaunawar tsakanin masu ruwa da tsi a harkokin wanzar da zaman lafiya a kasar duk da haka an don fara hanyar sulhu a a cewarsa ya ce sa'ilin da aka fara wannan batu an fara shi ne a mawuyacin yanayi a majalisar ministoci amma aka yi nasarar tsallake wannan yanayin haka kuma aka gaza samun matsaya akan batun sayan makamai amma daga bisani aka cimma matsaya don haka yana ganin an don fari hanyar cimma matsaya akan lamarin gaba daya ministan harkokin wajen sudan ta kudu dan alo shine ya sa hannu a madadin hursunonin kungiyar splm da ke tsare a matsayin hursunonin siyasa ya ce yarjejeniyar wata wani mataki ne na kaiwa ga nasara ministan ya ce abin da yake yi wa murna shine babban abu a kundin da aka sa hannu a yarjejeniyar shine dakatarwa kai wa juna hari lokacin da ake wannan tattaunawar domin ko wannan ya kara wa mutanen kasar su tasu kwarin gwiwa game da wannan batu ya ce babban abin farin cikin shine yadda tsoffin waɗanda aka tsare sun sa hannu a wannan yarjejeniyar na watan agusta a shekarar sha biyar aka ba su mukamin minista da kujeru a cikin majalisar dokokin kasar gwamnatin kasar ta haɗin gwiwa da kike shugabanta sai dai mai magana da national salvation front em matthew ya ce shi kam baya da kwarin gwiwa a wannan yarjejeniyar domin yana a rubuce ne kuma aiwatar da shi shi ne zai zama da matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc babban kotun ɗaukar ƙara ta na amurka ta ce umarnin hana wasu ƙasashe shida waɗanda yawancinsu musulmai ne da shugaba trump ya hana shigowa amurka wannan ya wuce ƙarfin ikonsa sai dai kotun ta ce za ta dakatar da natar matsayin tukuna har sai abin da babban kotun ƙasa ta ce wannan yana nufin umarnin zai ci gaba da aiki har sai abin da babban kotun ƙasa ta yanke hukunci a kai a farkon wannan watan nan dai umarnin na shugaba trump ya fara aiki tun a wani lokaci can baya da ya sa wannan umarni hannu a cikin watan farko na wannan shekara mai karewa. wannan batu ya jima yana kai komo har na kusan shekara guda wanda wannan batu gwamnatin trump ta bullo da shi ne ya yi karo kuma da cikas tun tashin farko wanda gwamnatin ta ce ta yi ne da niyyar inganta tsaro a cikin kasar masu sukan wannan umarnin ne suka maka gwamnatin kotu domin dakatar da wannan yunkuri suka ce wannan son kai ne kuma ana neman takurawa musulmai ne umarnin dai ya hana 'yan kasashen kamaru chadi ya hana 'yan kasashe kamar su chadi iran libya somalia yemen shigowa nan amurka jami'ai a kasar iran sun ce sun kame wasu matasa maza da mata har su 230 a wurin biki wato fati a tehran babban birnin kasar inda ake shaye-shayen giya da rawa da maza da mata wuri guda kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar isna ya ruwaito kamfanin dillancin labaran ya bayyana ya bayyana jiya juma'a cewa waɗannan yaran da aka kama za a tuhume su ne da shan giya da rawa maza da mata abin da ya saba wa dokokin ƙasar shan giya da halartar fati inda maza da mata suke haɗe wuri guda babban laifi ne a ƙasar ta iran rahotanni sun bayyana cewa hatta mawakan da ke gwangwajewa a wajen wannan bikin su ma an kame su kana an kwace wasu kwayoyi da katan-katan na giya yan sanda suka ce sun samu labari ne ta kafar sadarwar instagram da aka wallafa cewa za a gudanar da wannan biki rana mafi gajarta a cikin shekara wadda ke zuwa lokacin hunturu rana ce da ake gudanar da biki a ƙasar ta iran suna kiran wannan rana wato yalda wutan daji da ya kona dubban hekta a california shine gobara mafi muni da aka taba samu tun bayan a shekarar 1932 wannan wutan dajin da aka yi wa lakabi da wutar thomas ya fara kona a kudancin california ne tun daga kudu wato tun daga hudu ga watan disamba kuma ya kona filin da ya kai murabba'in sama da dubu ɗari da goma ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya rautani na cewa matsalar karancin man fetur na ci gaba da ta'azzara a sassan kasar yayin da wannan shekara ke kawowa ƙarshe. Kamar yadda masu lura da al'amura ke cewa matsalar karancin mai ba bakon abu ba ne a duk lokacin da shekara ta kawo ƙarshe a Najeriya. Amma jama'a da dama na ci gaba da kira ga hukumomin ƙasar da su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan wannan matsalar saboda irin wahalhalun da suke fuskanta. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana. a halin yanzu da karancin man fetur na ƙara tsananta a birnin ibadan da wasu biranen kudu maso yammacin najeriya da na kutsa a wani gidan man daya daga cikin gidajen mai kalilan da aka buɗe ana sayar da man da tsada na tarar da masu ababen hawa na ta haya gaga don sayan man Haka ma na ji tabakunan wasu da ke cikin dogon layin a gidan man. Suna na Tun wanda lokaci hake wannan layin mai? Tun karfe ke nake nan. daya na rana. An kai baka samu mai bahar yanzu. Wallahi gosulo ne yawa, layi ya yawa. Sai rai ake yi a ba masu jarka, ba ba masu mashin. Sai a ba masu jarka masu mota mu yan uka da amera banza. su su damu da mu ba ko ba haka wani saboda yanzu ana ba su wani za je su sai da su a waje a ba su a cika musu jarka a cikin sauki su ba mu mm, galan dubu biyu da ɗari suke sai da mana galan suna na mutare mutare ka samu mai na samu mai amma mun dan buga mun sha wahala kaɗan kafin mu samu akwai tsada dubu ɗaya da ɗari biyu suke karɓa a hannuna akan lita nawa kan lita biyar. Da nawa kuke sayan lita biyar? Lita biyar na ganin 145 biyar ne haka ne. Insha Allah abin da muke siya ke 145 biyar. Shehu. Ka samu mai? Eh. Ka daɗe gidan mai? Na daɗe. To wane lokaci ka shiga layin mai? tun kare hudu. To ya harkan mai take a halin yanzu? To gaskiya harkan mai kan sai dai a hankali mai gida. Kana nufin mi kenan? Wala akwai wahalar mai. Yusuf Luru Kuteli. Kilo wa shebi. Mawara petrol. Sai o tiri petrolera. Ni o tiri o. Shi ko Yusuf ya ce ya daɗe a gidan man amma bai samu sayan man ba. Kamarin karamcin man da ya sanadiyar wasu mutane na daɓar sayi da wadda zuwa wurin ayyukansu ko kuma zuwa wurin kasuwanci. Hassan Umar Tambuwal. Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a Najeriya har ila yau ana ta mai da martani tun bayan da majalisar dokokin ƙasar ta jingina kasafin kuɗin baɗi da ɓangaren zatarwa ya gabatar mata yayin da ta tafi hutu. ko da kafin tafiyar hutun majalisar ta yi suka akan kasafin kuɗi da ma'aikatan ƙasar suka gabatar mata tare da gano abin da ta bayyana a matsayin kurakurai da ke tattare da kasafin na baɗi amma masana sun yi gargaɗin cewa jingina kasafin zai janyo tsaikowa ƙasar daga lagos ga rahoton da babangida jibril ya aiko mana masana tattalin arziki a najeriya sun fara tsokaci game da dakatar da amincewa da kasafin kuɗin baɗi da majalisar tarayyar najeriya ta yi sakamakon bankaɗo wasu ababaɗe da ta ce ba su kan hanya da ta ce ɓangaren zartarwa sun saka a cikin kundin bayanai na kasafin kuɗin na baɗi dr dauda muhammad kwantugora wani masanin tattalin arziki ne a najeriya matakin da babban majalisa wato sanatoci suka ɗauka na cewa ba za su duba kasafin kuɗi na alidotar da sha takwas ba ko kuma za su za su dakatar da shi sai wani lokaci saboda wasu kurakurai da suke zargin cewa an tafka a ciki a gaskiya shi kasafin kuɗi saboda mahimmancin shi musamman da yake doka ne idan ba an zartar da shi ba ba majalisa ta zartar da shi ba bangaren zartarwa wato na gwamnati baya da ikon ya taba kuɗin daga asusun dukiya na ƙasa wannan mataki da suka ɗauka idan har suka ce ba za su duba shi ba sai bayan wani lokaci mai tsawo zai kawo tsaiko ko kuma zai iya gurgunta irin harkokin ayyukan da ake ciki ko kuma da ake so a yi na wannan shekara saboda haka wannan mataki da suka dauka idan ba sun canza yanayi ba zai shi ma wannan zai iya a taimakawa wurin kawo tsaiko ko kuma ganin cewa ba a samu abubuwan da gwamnati ta kuduri za ta samu ba na more rayuwa a shekara mai zuwa to sai dai a yanda masanin tattalin arziki ke kallon matsalar ta fuskar tattalin arziki da kuma illar da ke da shi ga al'umma da ma ƙasa baki ɗaya, a waje ɗaya kuwa 'yan siyasa na ganin lamarin na 'yan majalisar tarayya akwai siyasa tattare da shi duk da cewa jam'iyyar da ke mulki a najeriya ita ke da rinjaye a majalisun tarayyar najeriya dr shaibu shehu aliyu masanin tarihi da siyasa ne a jami'ar ahmadu bello da ke Zariya. idan ka ɗauko kai nazari cikakke ka fahimci abubuwan da suke faruwa a ƙasar najeriya ta harkar siyasa da sauransu musamman ainihin a zagon kasa da waɗansu manyan 'yan siyasa wanda ake ganin ya kamata a ce sun mara ma shugaban kasa muhammadu buhari ya cimma nasara akan dukkan wa'isu manufofi da ya fito da su domin canza alƙiblar ƙasar nan wato wani abu ne zai ɗaure maka kai to amma kuma idan ka tsaya kai kalle shi ta wata fuska daban za ka fahimci cewa wato ba wani abun ba maki ba ne domin dama can angulu da kan zabo ne aka yi yawanci wanda suka shiga cikin uh, jam'iyyar uh, apc ba su da ƙida irin ta buhari ba su yi musharakar shi akan dukkan wasu manufofi na shi ba waɗanda suka haɗu a cikin gwamnatin apc a cikin jam'iyyar apc har suka ga gwamnati suka samu cin zaɓe na 'yan majalisun tarayya ne na gwamnoni da sauransu yawancinsu ba su yi musharaka da muhammadu buhari ba akan manufofinsa da ƙidojinsa saboda su kuma waɗannan mutane wanda suka yi angular kan zabu wanda su ɗai dama da su ne aka yi amfani suna cikin waɗanda suka rusa ƙasar nan gabaki ɗaya suka tarwatsa dukkan harkokin tattalin arziki ƙasar nan su ne kuma suke cikin apc kuma su ne na har ranar gobe suke ƙara ma muhammadu buhari shugaban ƙasa muhammadu buhari zagon ƙasa akan aiwatar da dukkan wa'insu manufofin su ta siyasa wannan ba karamin ainihin zagon ƙasa bane ga ainihin shugaban ƙasa buhari kuma ya kamata yan ƙasan nan dukkan talakawa su fahimci shin su wane ne asalin suke ainihin ma buhari eh, zagon ƙasa domin cimma burinsa kuma dama su dama burinsu su abun da suke so shine a ci gaba da bautar da mutanen kasar nan a sa su a cikin halin haula'i ba domin a cewa an samu tsayanci ba. Baban Yajibirin murya Amurka daga lagos. Manyan siyasa. to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da kwata wato hudu na yamma kenan da kusan wato da kwata a birnin na iko da yawundi da injamena da kuma yamai na jamhuriyar nijar ana tare ne da sashin hausa kai tsaye daga nan birnin na washington dc yanzu kuma ga ibrahim kalmasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Dauda Sule daga Kaduna mai son jin ɗan takaitaccen bayani kan ibadar Yahudawa da lokacin da ake yinta da kuma babbar rana a addinin Yahudu. za kuma a ji ansar tambayar haru halilu gombe mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya To bari mu fara da tambayar Haru Halilu daga Gombe kan bambancin jamhuriya da kuma tarayya. Idan mai tambayar na saurare ga ansar da Malam Sani Balankaru na cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja ya bayar kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan. farko dai jamhuriya ko kuma tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaƙi yake zuba saƙasa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa mm. zai mutum iki to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi. Mm. To da farko dai kalmar tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism mm. eh, ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic to da farko dai to ya kamata mu sani cewar a da can can tale-tale kafin siyasa zamani ta kawo kai mm. a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu sarauta ake yi tsarin sarauta ake mm. duk inda ka je sarki shine shugaban kasa shi ne prime minister shi ne kowa ma abin da ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abin da ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya mm. kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe. irin su faransa suka ɗauka su ƙasashen turai da makamantansu mm. sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa ko kuma kada ranka da hansuwa ana nan ana nan akan haka sai sarakuna suka fara ɗan rasa mulkinsu ƙarfin ikonsu ko ƙarfin tasirinsu na sha'anin ciki da jama'a mm. ana nan ana nan sai ƙasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abin juya hali hmm. misali a ƙasar faransa ƙasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani su da sarkin sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya hmm. wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan to lokacin da sarakunan ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a ƙasar faransa kuma ƙasashen turai a hankali a hankali suna ɗosana mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna sai sarakunan ingila suka yi sulhu da manyan gari suka kaɗan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a ko kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. Hmm. To da haka da haka aka samu tsari iri iri iri iri yau kaji an ce wannan ƙasa tarayya ce wannan ƙasa jamhuriya ce. Hmm. To amma bambancin dai anan da ya shine ita tarayya hmm. farko shine tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko mm. kuma wasu larduna mm. waɗanda a da kowanne yana da ɗan cin kansa a nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar in ka duba a nan tsarin a nan najeriya ai da najeriya ba tarayya ba mm. ma mulkin mallaka da yanzu ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu a nan arewa ga daular sokoto mm. daular usmaniya ga kanan borno a gabas ga daular benin empire ko mm. a can a kudanci sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu mm. sai su tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda aka yi maslaha kan ita ƙasar za ta zama tarayya shi ne wanda bata zama haka ba sai a ɗari tara da goma sha hudu aka zo ta zama aka haɗe ta hmm. to wannan haɗewar shi ba ta ta zama tarayya hmm. wannan ina iya faruwa ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa daɗin kansu su zo su hmm. haɗe su ko kuma turawan mulkin su haɗa su su musu kamar da mu aka yi mana a nan Najeriya to wannan shine abin da ake nufi da tarayya gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. Hmm. To, ita kuma jamhuriya ita ce aka sun mulkiya. Hmm. Wato abin da turanci ake cewa monarchy. ta san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba. Eh. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne wuka da nama. To a inda duka samu wannan to akasin haka shi ne ake samun jamhuriya oh. inda ba sarki ba ne ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka bawa shugabanci al'amarin mutane to wannan ake kira jamhuriya oh. wato republic hmm. wato shi ne malam sa'adu zungura a waka sai yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda ake jamhuriya hmm. kaga a nan mu Najeriya hmm. idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar. Lallai. Yawwa a ƙaramin namu misali. Sannan hmm. haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a alif ɗari tara da sittin da uku. Wato Dr. Nnamdi Azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Hmm. Wato a taƙaice jamhuriya shine tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba. Haka. Mm, ba kuma mulki na kama karya ba mm. mulkin mutum ɗaya kuma tarayya ya da da an ce tarayya ne haɗuwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu mm. ko mu kafa wani abu eh. yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ka'idoji a rubuce ko ba haka ba yana ɗaya daga cikin kan ma samun kowace irin federaliya a duniya zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari Sai kuma an ansarar tambayar Dauda Sule mai son jin takaitaccen bayani kan ibadar Yahudu da lokacin da ake yin ta da kuma babbar rana a addinin Yahudu. Idan mai tambayar na saurare ga ansar da muka bayar ga wata tambaya makamanciyar wannan kwanan baya. Da farko dai Yahudawa na sujadar su ana gani kamar yadda Kirista da Musulmi ke yin nasu ana gani. Hasali ma a yammacin duniya wasu ɗariƙun Yahudawa kan gayyaci waɗanda ba Yahudawa ba zuwa masujadarsu bisa wasu sharuɗa masu sauƙi. Alal misali, idan wanda ba ba Yahude ba ya shiga masujadar Yahudawa au saboda wata hidimar da ta shafe shi, au bisa wata gayyata haka, ana buƙatar ya miƙe tsaye lokacin miƙewa tsaye, amma kar ya durƙusa lokacin durƙusawa, kar ya sanya talib wato ɗan mayafin nan da sukan yafa lokacin addu'a. kuma idan mace ce ya wajaba gare ta ta yi shiga mai rufe sura sosai kusan kamar yadda yahudawa mata ke suturar ibada kuma dole ne ta kame kanta banda ɗaga murya saboda muryar mace da surarta duk al'aura ce a yahudanci masujadar yahudawa na da sunaye kamar haka baital wato gidan allah ma'ana inda ake bautawa allah da bai tafila wato gidan addu'a da bai neset wato gidan jam'i da bayil madrash wato gidan karatu ko nazari. Yahudawa na da addu'o'i farillai uku a rana guda, wato addu'ar safe da ta rana da kuma ta dare. Sannan akwai wasu ƙananan addu'o'in da sukan yi don roƙo na musamman ga Allah, misali ko saboda ɓullowar wata matsala ta bazata. Babbar ranar ibadar Yahudawa ita ce Asabar, ranar da Allah ya huta ma'ana bai yi aikin halitta ba, wato washegarin kammala aikin halittar da ya yi. Ranar Asabar Yahudawa ba su aikin komai sai na ibada. Hasali ma tun daga ranar Juma'a da yamma suke fara sujjadar kiyaye ranar Asabar. Kuma farallan addu'o'in nan uku sun fi tsawo ranar Asabar. Hasali ma bayan addu'ar safe ta farilla akwai kuma wata ƙarin addu'ar safe mai suna musaf. Sunan addu'ar safe shakirif ta ranar minca ta dare kuma ma'arif. Baya ga addu'o'i, ibadar Yahudawa ta ƙunshi karance-karancen littattafan addininsu irinsu a taura da Talmud da Mishinar da dai sauransu. Shi ya sa ma ɗaya daga cikin sunayen masujidarsu shine Bait Madrash, wato gidan karatu ma'ana karatun littattafan addini. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro na cibiyar kayan tarihi da ke Abuja. da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku ibrahim almasi garba ke cewa a kasance lafiya kuma da yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel saƙon farko ya fito ne daga ɗan kishin ƙasa husaini abba damban jihar bauchi wanda ce gwamnatin najeriya ya kamata ki kawo ƙarshen karancin man fetur a fadin kasar domin wasu na fakewa da hakan wajen kara farashin kayayyaki a kasuwa sai sakon abdulrahman aliyu ahmed balkore da abubakar kawo gigir waɗanda suka ce muna fatan ziyarar wuni biyu da shugaba emmanuel macron ya fara a jamhuriyar niger ta kasance alheri ga 'yan kasar da ma 'yan afirka baki ɗaya amin allah sarki talakawan najeriya ƙasarmu ta zama tamkar tsoho ƙwarya da an liƙe nan sai can ya huje da an ɗinke nan sai can ya ɓarke ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin man fetur da ma sauran matsalolin da ke addabar ƙasarmu Najeriya domin an ce komai ya zafi maganin shi Allah daga Usman Shitu Mahuta da Yahanasu Kiri jihar Adamawa ƙasashen da suka goya wa Trump baya akan birnin Kudus muna iya cewa sun ji kunyar duniya da su da waɗanda suka goya baya kuma hakan ya nuna cewa barazanar shugaba trump ba za ta sa waɗansu ƙasashenmu na afirka sauya ra'ayinsu ba hakika an samu gagarumin ci gaba akan yadda ayyukan majalisar ɗinkin duniya ke gudana sakonnin ya fito ne daga mahmud salihu ƙauran namo da salihu isa fana sai sakon shehu adamu rijau wanda ya ce hakika haɗa kai da matasa musulmi da kristan jihar plateau suka yi domin ƙara fahimtar juna gabanin zaben ƙananan hukumomi da za a yi hakan ya yi daidai abin dariya yaro ya tsinci haƙori rikicin cikin jam'iyyar pdp yana bani dariya da mamaki matukar ba ku daidaita jam'iyyar ba ba lallai ne a cimma buri a zaɓe mai zuwa in ji mai gas walda damban yanzu kuma sai labarai a takaice wutan dajin da ya kona dubban hekta a california shine gobara mafi muni da aka taba samu a kasar tun a shekarar 1932 wannan wutan da aka yi wa lakabi da wutar thomas ya fara kona a kudancin california ne tun daga 4 ga watan disamba kuma ya kona filin da ya kai murabba'in sama da 100,000 jami'an kashe gobara suka ce ma'aikatansu da yawansu ya kai 2800 ne suka dukufa wajen kashe wannan wutar wanda har ya yi dalilin mutuwar ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu da kuma wani farar hula guda suka ce sun yi nasarar kashe kashi 65 daga cikin wannan wutan kana sauran ana ci gaba da gwabzawa ita dai wannan gobarar da ta yi nasarar laƙume gine-gine da suka kai har 1,063 wanda aka kiyasta kuɗinsu ya kai dala miliyan 177 daga lokacin da ta fara ci kafin wannan guguwar ta thomas california ta samu gobara mafi muni a shekarar 2003 to masu saro haka kawo ƙarshen wannan shiri na uku a jerin shirye-shiryenmu da muke gabatar muku amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin kafin nan idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi dan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da kuka ji sai injiniyan mu lobs Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.